Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar ranar Talata 12 ga watan Yuni shekarar 2018 a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalal da niyya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma Makiri ne tare da Hafsat Muhammad za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asiriyar kafin ku ji mu ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un yanzu yana da damar inganta rayuwar al'ummarsa. Tashin hankalin da kungiyar Taliban ke yi a Afghanistan ya mamaye wata gundumar kasar yayin da Afghanistan yayin da kuma yake yin barazana ga wata yankin. To bayan kun gama jin labaran za ku ji fashin baki da masana wani masani ya yi a kan taron koli da shugabannin Amurka da na kure ta Arewa ke gudanarwa a Singapore. Da yake yau ne ranar yaƙi da bautar da ƙananan yara wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakar da al'umma a kan wannan lamari. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ƙananan yara a jamhuriyar Nijar sun gargaɗi gwamnatin ƙasar da ta ƙara ƙaimi a wannan yaƙi. Akwai ministar na Justice ministar na kwadago ministar na yara da sauran ministar duka ko ne yana nashi kokari amma kokarin bai isa tunda in ba zuwa ake tare ba ana gaggama karhi kina akwai saura gari muna kuma ɗauke da ra'ayoyin wasu 'yan najeriya akan sabuwar ranar demokuraɗiyyar ƙasar da shugaba muhammadu buhari ya ayyana yau ranar 12 ga watan yuni kuma ta zama ranar hutu ga ƙasar daga sabuwar shekara safinatu salisu dangi kuma na tafi da shirinta na noma tushen arziki sai kuma ra'ayoyi da kuka aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka Shugaban Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un yanzu yana da damar inganta rayuwar al'ummarsa ya kuma samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin Koriya a yarjejeniyar da ya sanya wa hannu yau talata kim ya jaddada niyyarsa ta raba yankin koriya da makaman nukiliya yayin da shugaban amurka donald trump ya ba koriya ta arewa tabbacin tsaro Today is the beginning of an arduous process. Yau ta kasance ranar da aka fara ɗaukar wannan mawuyacin mataki, kuma idanunmu a buɗe suke sai dai a kodayaushe ya dace a tashi tsaye domin ganin an samu zaman lafiya musamman a kan wannan batun. Ya kamata a ce an ɗauki wannan matakin shekaru da dama da suka shige, ya kamata an da an warware matsalar da daɗewa, amma yanzu za mu warware ta. tun farko dai shugabannin kasashen biyu sun yi alkawarin yin aiki tare domin wanzar da zaman lafiya a yankin koriya da kuma kulla sabuwar dangantaka tsakanin amurka da koriya ta arewa da kuma dawo da gawarwakin fursunonin yaƙi da sojojin da suka ɓace a lokacin yaƙi ɓangarorin biyu sun kuma yi alkawarin ci gaba da tattaunawa kim ya ce canjin yana nan zuwa We had a historic meeting and decided to leave the past behind and we are about to sign a historic document. Mun yi ganawa ta tarihi kuma muna kan hanyar mu ta mancewa da abin da ya faru a baya. Muna dab da sa hannu a wannan yarjejeniya ta tarihi. Duniya za ta ga bambancin canji. Shugaba Trump da kuma Kim sun gode wa juna da ganawar. Trump ya kuma ce babu shakka zai gayyaci Kim zuwa fadar White House. a halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen yankin asiya da kuma sauran kasashen duniya sun bayyana kyakkyawar fata dangane da ganawar ta tarihi da aka yi yau talata tsakanin shugaban amurka donald trump da takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong-un a singapore shugaban kasar koriya ta uh, kudu mujin in wanda matakan da ya dauka na diflomasiya suka share fagen taron kolin trump da kim a singapore ya bayyana begen ganin an raba yankin koriya da makaman nukiliya baki daya kuma a sami zaman lafiya a yankin yayin da ya bayyana cewa bai iya barci ba a daren jajibirin ganawar a beijing ministan harkokin kasashen ketare wang yi ya shaida wa manema labarai cewa china na a begen ganin tattaunawar amurka da koriya ta arewa ta kai ga ƙulla yarjejeniya a wanzar da zaman lafiya da za ta kawo ƙarshen yankin yakin a koriya Prime Minister Japan Shinzo Abe ya shaida wa manema labarai yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na ƙasar Malaysia da ke ziyarar aiki Mahathir Muhammad cewa Koriya ta Arewa za ta shiga wani sabon babi da kyakkyawar makoma idan ta yi abin da ya kamata a cikin rubutacciyar sanarwar da ya bayar bayan sa'o'i da taron manema labarai. Prime Minister Abe ya ce alkawarin da Pyongyang ta yi na warware makaman nukiliya mata mataki ne na farko da neman mai ma'ana na warware matsalar mataimakin ministan harkokin kasashen ketare na ƙasar rasha kuma sergei repkov ya ce moscow a shirye take ta taimaka wajen aiwatar da yarjejeniyar bisa ga rahoton kamfanin dillancin labaran labarai na tas tashin hankali da kungiyar taliban ke yi a afghanistan ya mamaye wata gundumar kasar yayin da yake kuma yin barazana ga wata yau talata bayan fara aiwatar da umarnin tsagaita wuta da gwamnati ta yi jami'ai sun tabbatar da harin da 'yan ta'adda suka kai a safiyar yau a yankin arewacin kohistan da ke gundumar faryab ya kashe akalla dakarun afghanistan sha biyu da kuma raunata waɗansu sha uku kafin kungiyar taliban ta mamaye gundumar kakakin gwamnatin lardin ya gaya wa sashen afghanistan na voa cewa dakaran afghanistan sun janye daga kohistan domin kaucewa jikkatar fararen hula jami'an tsaron cikin gida sun tabbatar da kisan akalla jami'an tsaro shida kafar yada labaran afghanistan ta ba da rahoton cewa gwamnan gundumar na ɗaya daga cikin mutane 26 da suka jikkata a rikicin yayin da aka kashe 'yan ta'adda fiye da 24 Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla 'Yan majalisar dokokin kasar Vietnam sun amince da wata sabuwar dokar tsaro ta yanar gizo wanda masu ƙara 'yancin ɗan adam ke cewa zai takura wa 'yancin bayyana ra'ayi. Dokar za ta buƙaci kamfanonin yanar gizo kamar Google da Facebook su sauke duk wani bayani bayanin da hukumomin ke ganin na cin zarafi ne cikin sa'o'i 24. wato tare da adana bayanan masu amfani da, sadarwar kamfanin kamfanin a vietnam da kuma bude ofishin a kasar da ke karkashin mulkin kwamisananci daraktar ayyuka na amnesty international claire agar ta fita da rubutacciyar sanarwa da ke nuna rashin amincewar amnesty kan dokar agar ta ce bangaren yanar gizo da mutane ke amfani da shi bangare ne da ke ba da mafaka. Hafsat Muhammad Maina kenan kuka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun gana a wani taron koli na musamman mai cike da ɗimbin tarihi a birnin Capella na ƙasar Singapore. shugabannin sun kwashe kimanin awa biyar suna ganawa inda suka ayyana sabon dangantaka tsakanin su to koya masana ke kallon wannan taron kolin abokin aiki na usman ahmad kabara ya tattauna da el harun muhammad masani ne na hulɗar ƙasa da ƙasa da kuma harkokin diplomasiya a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna To, uh, Malam uh, muna magana a wannan sabuwar alakar shin me wannan zai iya haifarwa alaka tsakanin ƙasa da ƙasa musamman amurka da ita koriya ta arewa da kuma sauran duniya to a na daya ita wannan sabon dangantaka da ake ƙoƙarin kullawa tsakanin ƙasan amurka da ƙasan koriya ta arewa tana da tasiri a kan ƙasan amurka da ita hmm. koriya hmm. da kuma hulɗa tsakanin ƙasashe na duniya da baki daya hmm. tunanin jama'a da yawa ya tafi a kan cewa za a kara tsakanin amerika ne da koriya ta arewa amma ganin yadda ita koriya ta arewa yadda ta kona wuraren sarrafa wannan makamashi da ake zarginta da shi ganin kuma yadda da shi shugaban amerika ya soke wannan taro hmm. daga baya ya yanke shawara ya wannan taro hmm. wannan yana nuna irin canjin da za a iya samu a yadda ake taka siyasar duniya hmm. wannan yana nuna cewa tobara da ake hangen trump yana yi a siyasar duniya wasu suna zargin rashin gogewa ko kuma yana da wata manufa ta boye mm. zai kawo kuma tunanin da ake yi da shi cewa waɗannan mummunan taku da ke gudana tsakanin kafashen guda biyu mm. zai iya haifar da a duniya ga baki ɗaya ya nuna ba haka ba ne mm. yanzu za mu sa ido ne mu ga meye sakamakon wannan taro sakamakon shi ne zai kasance kasan amerika za ta canza taku dangane da kasan koriya ta arewa mm. wanda da tana ganin kaman ta arewa tana ganin kaman za ta iya murkushe ta ita kuma koriya ta arewa ya sa wannan makamai da take gani ya ishe ta komai a duniya mm. za ta dawo daga sarrafa shi ko ma ta dawo daga sarrafa shi mm. kaka wannan kuma ya ƙara fito da cewa sauran kasashe a duniya mm. kuma kenan akwai yiwuwar irin mummunan kallon da mummunan takun da amerika take yi da su mm. zai iya canzawa musamman ganin yadda aka samu canji mm. da koriya ta eh. wannan yana daɗa tabbatar da abinda masana ke cewa wato baka da tabbataccen maki ko tabbataccen masoyi a siyasa. To madalla Alharun Muhammad ke da masanin wato harkokin diplomasiya da kuma hulɗan ƙasa da ƙasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna a hirarsa da Usman Ahmad Kabara. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama haƙƙin yara a jamhuriyar Nijar sun kira gwamnati da ta ƙara ƙaimi wurin yaƙi da bautar da yara ƙanana. A yau da duniya take tuna ranar yaƙi da bautar da ƙananan yara wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ajiye ranar 12 ga kowace watan Yuni. Ga dai Suleiman Muni ma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A shekarar 2002 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar tayar da gwamnatoci da ƙungiyoyi daga barci a kan buƙatar ƙarfafa ayyukan ganar da jama'a illolin ɗabi'ar bautar da yara. Yanzu haka yara miliyan 152 ne ke fama da wannan matsala, dalili kenan da aka karkatar da shagulgular ranar ta bana ga ayyukan wayar da kai a kan buƙatar kula da lafiyar yara tare da kare su daga hatsarin da ke da nasaba da dalilan aiki. Malam Muhammadu Musa na shugabancin kungiyar Alten mai yaƙi da bautar da yara a Nijar. Doka da aka ɗauka ƙasashen duniya duk gaba da ake kira Convention mai lamba 182. Ita ce ta kiyaye duka ƙasashen duniya a sa yara bauta cikin aiki. Ita ce ta kiyaye yara a sa su cikin harkar lalata. Ita kiyaye a sa yara cikin irin ayyukan da ke iya gallaza musu, gallaza mu jikinsu. Kamar dai misali yaro karami a ganshi cikin ramu na neman zinariya kun san da ba ya yi ƙarshe mai kyau ba kuma da irin abubuwan da doka ta hana kamar sai da kwaya wani wani ne duka wannan kwamishin ita ce a kiyaye yara da su ko da yake jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da suka dade da yin amanna akan maganar yaƙi da bautar da yara ko kuma sanya yara aikin da ya fi ƙarfinsu alamu na nunin har yanzu da sauran aiki dalili kenan da kungiyoyi irin su alten suka fara yunkurin an karar da gwamnatin kasar abubuwan da ke faruwa don ganin an bullo da wasu sabbin dabaru mun yi takarda da muka hido muka ce ma gwamnati hannunka mai sanda kana aiki bai isa mun ce a sake duba gyare-gyaren da aka yi duka na ministar da yawa ke da kwai wanda suke kula da harkar yara amma abubuwan ana jin kamar ba su tafiya da muke so akwai ministar na justice ministar na kwadago ministar na yara da sauran minista duka ko ne yana nashi kokari amma kokarin bai isa tunda in ba zuwa ake tare ba ana gaggama karhi kina abu akwai saura gare shi kuma ya kamata a sa kuɗi in aka sa kuɗi in cikin birje ne a huddo su ɓararrai da mutane za su gani su samu su yi amfani da shi kuma muka ce ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci Nijar tana aika masu ilimi suna zuwa suna bincike tunda duka harka in ba a san ko yaro nawa suke aiki ba yaro nawa ne ba su taila kwal ba yaro nawa ne suka shiga lakwal suka huta yaro nawa ke cikin matsala ta irin cututtukan da na gaya muku ɗazu kenan ba a neman magani ƙungiyar kwadago ta duniya oit e ta sanar cewa nafiyar afirka ce ke kan gaban yankunan da aka fi bautar da yara a duniya yayin da aka gano cewa daga cikin miliyan 152 na yaran da ke cikin wannan matsala a duniya kashi 70.9 daga cikinsu na aiki a fannin noma sai fannin masana'antu da ke bautar da kashi 11.9 yayin da kashi 17.2 ke cikin irin wannan hali a ma'aikatun bariki. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu a kan ranar demokuraɗiyyar ƙasar da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗage ta daga 29 ga watan Mayu zuwa ranar 12 ga watan Yuni lamarin da ya haddasa ce cece kuce a ƙasar. Ga dai Hassan Umar Tambuwal da ra'ayoyin jama'a. A jiya shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ayyana ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokuraɗiyya a Najeriya, ranar da aka ce marigayi MKO Abeola ya lashe zaben shugaban ƙasa. Akan haka, ni ji ra'ayoyin wasu mazauna kudu maso yammacin Najeriya. Sunan Samaila Alhaji Samaila 1000 sai Ibadan. To wannan abun da shugaban ƙasa inda abun da ya yi kyau. Saboda lokacin su shugabannin ba su yaka ba, ya mana adalci inda ya ba Abeola, ya ji ba shi wannan makamin to lokacin obasanjo bai yi ba abasa bai yi ba dun sauran ba su yi ba jonathan mu bai yi ba amma abin da mun farin ciki mun ji daɗi ya yi kyau hada gani fawa mai abin da ya ba su wallahi ya yi kyau sosai aka mai da lokacin da aka kashe abiola june 12 aka bayo democracy day ya yi kyau sosai wallahi mun ji daɗi yan nigeria. sunan mu shine alaba daga ibadan abin da shugaban mu ya min suna da kyau kowa suna jin daɗi don shugabanin da muna yi a nigeria bai taba yiri wannan ba ya mantuwa da abiola sabin da aka yi na farko na abiola shine sabin farko abin da aka yi a nigeria abin da aka yi june 12 din nan june 12 din nan democratic day suna da taus ya ba mu sawa kuma shugaban mu ala ya kare yin wani ala ya sai yin wani a miliki don muna so miliki din su muna son su muna son su ala ya ba mu sa ismail lawal tayi muna ji dadi abin da buhari ya yi saboda kuma an sa yorubawa wanda yana da su kuma bai manta shi ba kuma an ba shi respect mai kyau yanzu kuma abin da sa yanzu kuma bari yana da kyau kuma an kara kuma karfin berebe saboda wanda ya rasu ya rancin shi ya tuna da shi kuma ya ce june 12 shi ne democracy shi abin da muke so kenan mukaila to ai mun ji dadi da allah ya tuna mai me yake damu nigeria ga baki daya lokacin da muka shiga lokacin milikin na talakawa na democracy duk milikin da muka sama nigeria ba wanda ya doka cewa kokonuwa shi ya dawa kan cewa june 12 shine ya kamata don shine farko na democracy shine ya budewa kowa ido cewa me ya kamata kamata a yi a Najeriya mu fita hannun gwamnati na sojoji. Mun da ya yi kuma Allah ba shi ba zama shugabannin kasa. Daga kan shi aka samu na farko da basa ya saman shugaban kasa. Amma shi akan nashi akan cirime da rasin son Abiola da shi ne ya kafa democracy aka sa ceto May 29 shi ne ya dinga yi democracy day. Amma duk Najeriya ba su ji daɗi ba kuma ba mu takura mai. Matun da Allah ya kawo mana wanda ya duba ya zo na da sauran jama'a ya ji shawara aka ce abin da ya dace lokacin da ya kamata dinga yi democracy shine june 12 da abiola ya rezo kuma ba samu ba ya yi wahala akan talakawa ya yi wahala akan nigeria mu samu shin gaba to mun gode mai hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria allahu sarki to madalla a gaida uh, uh, hassan umar tambuwal waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc yanzu ko karfe 11 ne da minti kusan 19 na safe a nan washington ga kuma shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada sodan zan gabatar daga nan sashen hausa na muryar amurka A wannan makon wakilin Muzaharaddin Sani Funtuwa ya tattauna da wani matashin manomin shinkafa da sarrafa ta da ke Kaduna ga yadda tattaunawar tasa ta kasance. To jama'a masu sauraron mu bar kamar da sake sare da ku a cikin wannan shiri na noma tushen arziki. Noma tushen arziki yau zai tattauna maku ne tare da wani fitaccen manomi na shinkafa wato Alhaji Sadiq Falalu Abubakar. To Alhaji Falalu Sadiq Abubakar an ce kai manomi ne. Me sauraro zai so ya ji irin wannan noma da kake yi. Mu muna da kamfanin shinkafa ne a nan muna da kamfanin rabdafa. To noman da muke yi kuma noman da ya shafi shinkafa ne. To kamar irin noman shinkafa ku kuke noma ta ne ko ko kuna siya ne daga manoma kuna sarrafa ta? Muna siya daga manoma, mu ma muna yin nomanta kuma muna ba wa manoma kayan aiki da za su yi noman sai mu siya duk muna yi ba wanda ba ma yi. To kamar ita ta taku da kuke noma za ta kai hekta nawa? Yanzu al misali a Kaduna dai mu nan ba mu samu manoman da muke yin noman sosai da su ba. Amma misali a su Niger a su Kebbi muna yin noma har hekta ɗari zuwa sama. A Kebbi muna yin kusan hekta ɗari da wani abu a Niger ma muna yin kusan adadin haka. To kamfani ne kuke da haɗin gwiwa da al'umma ko ko ku kai musamman kake yin wannan noma? Mai kamfani ni kaina ina yin noma a kada amma noman da nake yi bai kai adadin abin da mu kamfanin shinkafa muke amfani da ba. Sabida duk abin da zan noma a shekara rana ɗaya zan iya sarrafa shi a rana ɗaya ni daga gonan da nake yi a nan kadda. yawanci mu kamfanin mu mun kafa kamfanin shinkafa ne muna sarrafa shinkafa gida saboda an ga cewa shinkafa gida ta fi amfani a jiki. To kamar su jama'a. Haka. Za ka iya mun bayanin yadda suke karuwa da ku. Na ka dai yayin da muka kafa kamfanin nan mun kafa shi a shekara dubu biyu da goma sha shida. to da muka hada da lokacin da muka fara karamin kamfani alhamdulillah kaɗan kaɗan shekara da ta wuce a ɗaukar manoma so ko a cikin kamfanin ma muna da ma'aikata sama da mutum talatin da wani abu. kuma kuma haka kuma muna musu albashi a cikin su. ma manoma kuma kaga muna ba su kayan noman mutum siya iri ko taki ko wani abu a ba su su noma an san gama sai ma an sa kayan amfanin gona a hannu. To kamar kamfanin ku a nan Kaduna ina ne matsugunnin shi musamman abin da ake ce ma location a turance. Eh to muna location mu a Kakuri muke industrial area a nan muka kafa kamfanin muke yin aikin mu in mun samu amfanin gona mukan kawo shi nan kamfanin a sarrafa a fitar shinkafa. To mun ga gwamnati ta dukufa sosai wajen harkokin noma musamman na shinkafa eh. mun ga an mai da hankali akan noman shinkafa inda aka haramta ma wasu masu sana'ar shinkafa shigo da ita daga kasashen ketare. To ku za a ce kuma kun samu wani ta tagomashi daga gwamnati? Alhamdulillah muna muna murna ga yadda gwamnati ta mai da hankali take kokari ta ta hana shigo da shinkafar waje. Kuma shi wannan hana wanda ake yi shi ne zai sa ya taimaka ya bunƙasa mana muna mu kasuwa. Kuma yayin abin da aka gane mu Najeriya shinkafar mu mai kyau ce. Amma mutanen mu ba su san amfanin ta ba kuma tunanin da ake yi wa shinkafa Najeriya shine shinkafa mai dutse mai kasa. to amma yanzu alhamdulillah akwai injina da duk suna gyara shinkafa sosai su cire duwatsu sakuwa da komai da komai a cikin shinkafa. Eh, murnan mu muna jin daɗi cewa gwamnati gaskiya ta taimaka ga mai da hankali a noman nan so yanzu za ka ga mutane sosai sun shigo harkan masu kuɗi a hannu sun shigo harkan mu ma masu ɗan ƙaramin ƙarfi dai alhamdulillah mun shigo kuma ana taimakawa so kaga wannan na taimaka yana samar wa matasa aiki. To bari mai da kai baya da kace dutse kitse a cikin shinkafa ba a ganin yadda ake sarrafa ta ne tunda ita shinkafa Allah yana halitto ta ba tare da dutsen nan ba watakila ko akwai wata faɗakarwa da za ka yi ma manoma su daina watsar da ita ƙasa ko su rinka sa wani tamfal ko makamancin haka matsalan da ake samu shine a lokacin da ake bige shinkafa bayan an yanka in aka ana bigewa a yayin da yake munan a Najeriya yawanci manoman mu kananan manoma ne. In ka fita ƙasan waje ka je Amurka za ka ga manomi guda ɗaya yana hekta dubu goma amma mu nan za ka karamin manoman mu hekta ɗaya hekta biyu suke yi. So ba su da kayan aikin da za su iya yi yanzu an samu ci gaba akwai kamar irin injina su combine harvester da take cira take yanka kuma ta cire duwatsun duk a lokaci guda. Amma mu a nan har yanzu noman da kakanninmu suka yi shi muke yi. Za a yanke sa'annan a bige to a wannan bige wannan ne ake samu a tuba kasa ko da duwatsu da abubuwa. To abin da ake muke sa rai mu shine in manoman nan da tallafi dai da za su samu ko da gwamnati su samu injina a ce ko da akwai babban inji na nan community ko anguwa guda inda ake noman ƙauye guda za a kawo mu a taimaka musu da shi so kaga wannan zai sa mana mu zai rage mana wahala aikin to kamar ita daga bangaren gwamnati akwai wani tallafi da kuke samu na ganin cewa kun dukufa wajen noman shinkafa nan kamar yayin gwamnati ta fidda tsarurruka kala-kala irin su da bankin Najeriya CBN sun fidda tsari wanda ake taimaka manoma a basu bashi yi noma in su yi noma ba da amfanin gonan nan wa irin mu mu kuma mu zo mu sarrafa shi. So duk akwai tsarurruka kenan ko? Gaskiya alhamdulillah sun sabida inda ba wannan gwamnatin ba da ba a shiga wannan harkan mu kanmu ba za mu shiga harkan mu ce muna so mu shiga harkan sarrafa shinkafa ba. To da Malam Zaharaddin mun gode kwarai masu sauraro sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban wannan tattaunawar da fatan an ƙaru da ita. yanzu a madadin julie lazarus gresham wadda ta haɗa mana sauti ni safina ta sada dangi ke cewa a sha ruwa lafiya to yanzu kuma ga sakonni da kuka aiko mana mu ta farko a yau tana cewa daga Hassan Dogon Faci ba tsari jihar Katsina ya ce, Assalamu alaikum ya kai ɗan uwana ɗan Najeriya, shin ko kana sane da halin da marayu suke ciki? Ko kana ziyartar gidan marayu domin duba su? Shin ko ka san ɗimbin ladan da ake ba wanda ya kula da marayu? To ɗan uwana ɗan Najeriya, ya kamata mu farka daga baccin da muke yi, mu yi amfani da dukiyanmu mu taimaka ma marayun Allah, domin su ma su yi rayuwa kamar kowa domin ba mu san halin da 'ya'yanmu za su kasance ba a lokacin da za a ce ba mu raye a duniya. Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon taimaka mu marayu. Sai wasiƙa mu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga gurin tukur harka tsohon gari Rijau jihar Niger, Najeriya. Ya ce, Shugaba Buhari na Najeriya ya mai da ranar June 12 ranar demokradiyya ranar da gwamnatin soja na wancan lokacin ta soke zaben da ake ganin MKO a ya lashe. wannan ba komai ba ne face siyasa domin kuwa akwai waɗansu manyan arewa da suka rasu kamar su malam aminu kano da tsohon shugaban ƙasa umar musa 'yar aduwa da janar sani abacha da sarkin kano ado bayero saboda haka ba a karrama su ba sai mko a biyula shugaba buhari an yi walƙiya mun ganka to ma madalla kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan sako shin ka san shirye-shirye sun kan kama domin su gagarumar gasar cin kofin kwallon kafa duniya na wannan shekara ta 2018 a kasar rasha za su wannan kasaitacciyar gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan yuni zuwa 15 ga watan yuni wannan shekara ta 2018 don jin dukkan wainar da za a toya haɗe da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da lahadi a shirin mura amurka na ƙarfe ta da rabi na dare agogon najeriya niger kamar da chadi takwas da rabi agogon mutanen ghana sashen hausa na mura amurka duniya a tafin hannunku to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un yanzu yana da damar inganta rayuwar al'ummarsa ya kuma samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin Koriya. Amurka ta buɗe wani katafaren ginin wata cibiya ta zamani a Taiwan da ya kasance ofishin jakadancinta na wucin gadi. a halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen yankin asiya da kuma sauran kasashen duniya sun bayyana kyakkyawar fata dangane da sabuwar tarihi ganawar da ganawar ta tarihi da aka yi yau talata to duka duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da yamma za a je mu dauke da wani shirye-shiryen yanzu a madadin hafsat maina muhammad da kuma sa'ida hamdun ta shirya ta gabatar sai kuma injiniyanmu na wannan la'asari wato rob mclean baba ya kuma kiri ne ke sallama da kushe can da daddare za a je mu dauke da wani shirin amma a dakaci shirin yau da gobe.